الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada bayanai daga wannan masallaci na mai martaba sarkin gombe muna muku barka da haɗuwa cikin wannan darasi na alkur'ani mai girma kuma yau sha takwas ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya muna kan ayata wato ayata abinnan abin goma sha biyu a cikin suratul isra'i za mu karanta ayar kamar haka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 آية النهار مبصرة لتبتغوا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يذل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الحمد لله darasinmu da ya gabata ayar da muka tsaya Allah tabaraka wa ta'ala yana magana akan gaggawar ɗan adam kuma irin yadda ɗan adam ke yi ma kansa mummunar addu'a Ubangiji tabaraka wa ta'ala da rahamarsa baya karban irin waɗannan addu'o'i munana da ɗan adam yake yi makansa wani ya tabbata a cikin suratu yunusa a aya ta goma sha ɗaya a inda Allah ke cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi qudiya ilaihim ajalu. da Allah yana gaggawar karɓar addu'ar da mutane ko da Allah yana karɓan addu'ar mutane da suke ta gaggawa to babu shakka da ajalinsu ya zo to kada ka ji an ce cewa da Allah yana karɓa ka ɗauka baya karba kuma ka rinka yi makanka mummunar addu'a kamar yadda muka ba da misalai a jiya malamai suna cewa akwai wata sa'a a cikin sa'o'in rayuwa ma'ana akwai wani lokaci da yake zazzagayawa a cikin wuni da kwana in kai kuskure kai mummunar addu'a sai aka yi muwafaka ya dace da wannan lokacin to za a karba wanda yasa dan adam in ya tsire ma kansa zai tsinu in ya wulakantar da kansa zai wulakantu idan ya yi ma matar shi za ta samu idan ya yi ma 'ya'yan shi zai yi idan kuma dukiyarsa ya yi ma zai yiwu shi yasa annabi ya ce la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum kuma wala ala amwalikum kar ku yi ma kawo kan ku mummunan addu'a kuma kar ku yi ma dukiyar ku mummunan addu'a kuma kada ku yi ma ƴaƴan ku addu'a saboda haka baka san lokacin da in ka faɗa wanne ne sa'ar da ake muwafaka ba ka yi ƙoƙari ka rinka faɗin alheri musamman a wannan gaba ‘ya'ya a ko iyaye mata waɗanda suke da yara su yi haƙuri babu shakka wani lokaci akwai abin haushi da damuwa don za ga uwa wani lokacin yaro sai ya kama kuka ta ba shi nono ba zai kama ba ta rarrashe shi ba zai yi shiru ba a jijjiga shi a yi masa duk irin rangwaɗin da za a masa ba zai yi shiru ba wanda shi kuma akwai abin da ya dame shi irin wannan lokacin sai ka ga wata uwar in ba a yi sa'a ba ta fusata ta ajiye shi ta gama ihunsa ya gaji da kansa ya shiru kuma sannan da wasu maganganun da ba su da daɗi iyaye mata ana ba ku haƙuri ku rinka haƙuri domin wannan duk zai wuce sannan amfanin yaron kuma zai tabbata insha Allah malamai suna baki shawara duk lokacin da kika fusata akan irin wannan to ki masa addu'a da aslahakallah ana Allah ya gyara ka Allah ya kyautata halinka Allah ya mai da kai salihi Allah ya mai da kai nagartacce bakin uwa kuma yana kamawa saboda ka ayi hakuri wani lokacin za ka ga yaron cikinsa ne kila yake ciwo ba a gane ba nono ba zai masa magani ba ya sha nono yana ganin damuwa ne kuma wani lokaci dan adam babba ma yana shiga damuwa ya ji baya son magana kana masa magana ya ce wallahi ba na son magana dan adam yana shiga wannan saboda ubangiji shi da wa annahu huwa adhaka wa abuka Ubangijin ka shine mai sa farin ciki in ya ga dama in ya ga dama kuma ya sa bakin ciki Allah shine kadai da wannan dan haka iyaye su yi hakuri masu kananan yara kada a rinka mummunar addu'a wannan shine kiran da muke yi a yi haƙuri banda wannan sai Allah ta baraka wa ta'ala ya cira da magana akan ayata goma sha biyu Allah ya ce wa ja'alnan laila wannan hara ayatai ne. mun sanya dare da rana ayatai ne muka mai da su ayoyin alamomi da suke nuna ƙudurar Ubangiji ta baraka wa ta'ala. Allah ce fa hauna ayatan laili wato sai muka shafe ayar dare shi ne ya zamanto an shafe ayar dare fa hauna ayatan nahar sai muka sa ayar rana ma'ana kenan dare yana duhu sannan kuma rana tana haske ya ake wannan hasken ya ake dare yake duhu ya ake kuma shi wannan ranar take haske Wani wata kudura ce da wani iko na ubangiji tabaraka wa ta'ala Waje an waja'alna na nahari muka sanya ayar rana mubusiratan wato abar gani wanda kowa yake gani ra'ayin aini mun yi wannan litabtagu fadlan min rabbikum don ku fita ku je ku nemi falalar ubangiji shi za ka ga duk aikin neman kuɗi ya fi faruwa da rana duk ayyukan da ake neman falalar ubangiji da rana ake yin su in dare yayi kwanciya mutane suke sannan ubangiji ya ce kuma mun yi waɗannan ayoyin musa dare ya duhu musa rana ta yi haske gari ya waye dare ya yi wali ta'lamu adada sinina kuma domin ku san kididdigar shekaru saboda da yau da gobe ake iya an cika shekara rana ta fito dare yayi rana ta fito dare yayi haka za a yi ta da wannan za ku iya yanzu ka san shekara kaza ko abin da aka yi ya kai shekara kaza ko abin da aka yanzu yana da shekaru kaza wal hisab haka nan kuma lissafi na ayyuka da za mu gudanar goma ga wata zan yi kaza ko sha ɗaya ga wata zan yi kaza ko lokaci kaza zan yi kaza wa kulla shay'in Allah ya ce kai komai ma da ka sani a cikin rayuwarku fassalnahu tafsilan mun rarrabe shi rarrabewa daki daki bari mu ga ra'ayoyin malamai da sahabbai da wasu ayoyi da za su ba da fassarar wannan aya saboda ayoyin ubangiji din su fita zahiran, malai ce yamtannu ta'ala ala khalqihi bi ayatihi al Allah ya yi baiwa wato akan halittarsa da ayoyinsa masu girma ma'anar baiwa shine dai kamar wato an muku wata ni'ima da ayoyinsa masu girma saboda shi karan kansa samuwar dare rahama ce shi karan kansa kuma sabuwar rana rahama ce domin idan Allah bai yi muku dare ba bai yi muku rana ba ya ɗauki ɗaya daga cikinsu ya mayar muku da shi tutur za ku damu isa idan ka kwanta kai bacci kai bacci gari ya ƙi ya waye to za ka nemi rana idan kuma aka sa rana ita kuma ta zamanto tutur to za ka nemi dare kenan ashe ma a maka daren dan ka huta ka yi bacci a maka rana dan ka fita ka yi ayyukan wata ni'ima ce sai ya ce kuma yin daren da ranar ayoyi ne fa mukhalafatuhu bainal laili wan nahari sabawar da Allah ya yi tsakanin dare da rana yana daga cikin ni'ima wato dare ya zo sannan rana ta zo kuma rana ta zo sannan dare ya zo wannan sabawar da aka yi muku rahama ce ita kanta ni'ima ce ubangiji ya ce na sa daren ya saba na sa ranar ta saba ba don kome ba liyaskunu fil laili domin mutane su samu nutsuwa cikin dare ƙur'ani yana cewa walahu ma sakana fil laili wannan har abin da yake sauka cikin dare da abin da yake sauka cikin wuni na Allah ne ba wanda ya san abin da yake faruwa sai in Allah ya ga damun abin da yake son ya bayyanu sai ya bayyanu abin da bai ga dama ya bayyana ba za ka sani domin yanzu kawai idan an shiga ɗakuna an kwanta to ba a sanin abin da shi Allah tabaraka wa ta'ala wato yayi yake saukarwa domin a cikin daren akwai abubuwa da dama waɗanda suke afkuwa kuma dare yana da wani irin kwarjini wanda sai ya sa komai ya yi shiru Inda dare ya tsala to, babu shakka komai sai ya yi nutsu yanzu duk hargowar mu a cikin gari da rana da wani dirin mashin da wani wane ne karfe ɗayan dare sai ka nemi kowa sai ka ga in wannan wutar za ta yi ta aiki sai dai ta ba da hannu amma ba mai bi saboda kowa ya lube a cikin gidansa gari ya yi shiru sai ɗaiɗaiɗaiɗai daga cikin wasu tsuntsaye wanda su kuma suke kuka a bisa wani dalili su ne kawai za ka rinka ɗan jin su irin su zakara za ka rinka jin kukansa da cararsa amma in ba haka ba komai ya yi tsit shi yasa sai ka ji wani mutum in makwabcinka ne da safe in kun gaisa ce jiya na ji kana ta tari da daddare saboda komai ya yi tsit duk dan motsin da kai za iya ji so wannan aya ce Allah ya kawo abin da zai lankwasa mutane kowa ya dawo ya shiru Allah ya ce don ku samu wannan nutsuwar shi yasa mai littafin mu'jizatul qur'an yake cewa wannan dalilin yasa aka fi samun bacci mai tsawo cikin dare wancan dalilin kuma na yawan motsi-motsi da rikita-rikita da iface da ƙara da suke ta faruwa su suke hana a samu tsawon bacci da rana da haka ka samu cikin mutum ɗari da wuya ka samu mutum goma yadda suke bacci da daddare haka suke yi da rana zai wahala da haka baccin rana sai ya zama kaɗan hargowa da motsi-motsi sun yi yawa an gane kuma wannan yana da nuna alaƙar kenan bacci kenan a kunne yake don baya samun motsi ba bacci a ido yake ba domin da a ido yake to babu abin da zai hana a yi shi da rana mai yawa amma saboda a kunne yake gari idan ya yi shiru tsit to sai bacci ya nauyi saboda kunne baya karɓar saƙonnin ƙararraki nasin ƙur'ani ma haka ya faɗa ya ce fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada da muka tashi sa musu bacci sai muka sa baccin a kunnen su wasu shekaru ƙididdigaggu suka zamanto suna yin bacci don haka bacci ba a kai yake ba ba a ido yake ba ba a baki yake ba kuma a hanci ba bacci a kunne yake don haka wannan dalili na alkurani qati'i ne sannan kuma shirun da yake faruwa da dare ake samun yawan bacci shi ma dalili ne na cewa bacci a kunne yake shi yasa idan ka zo kana son ka tada mutum ba shiru kake ba wani abu mai dan karfi kake bugawa don kunnen sa ya ji ya tashi so da idan wannan karar ya kai ga kunne to baccin zai katse amma da idanu ne ake bacci yake ciki shi alama ce idan kawai bacci kunne ya karba to zai janye ganin idanu sai idanu ya rufe shi ne kawai shi yasa idan an zo ta da mutum a bacci sai ka ga wani abu ake bugawa mai kara ko ka cewa wane ka tashi ko a ta buga ma kofa sai ka tashi wannan yana nuna maka alaƙar bacci da ƙara ko alaƙar kunne da bacci suna da mun yi wannan ne liyas kuno fil laili domin su mutanen su samu nutsuwa a cikin dare su yi bacci wa yantashiru fil nahar sannan muka sa rana ita kuma mutanen su watsu a cikinta shi yasa za a ga mutane kace-kace a kan titi har a zo ana fada a wajen wucewa har a zo ana yin on wai me yasa wuta ta ba da dama kai baka daga da wuri ba za a ga mutane sun cinkushe amma da daddare ba ruwan kowa to mutane su watsu shi yasa muka kawo wuni shi in ka ga mutum da safe yanzu irin yanzu da safe a ce kawai mutum ya kwanta ya ta bacci to ɗayan biyu Wani lalacin su yayi yawa domin lokaci ne na aiki lokaci ne na nema ko kuma watakila bai da lafiya yanzu ne ya samu baccin amma in ba wannan ba to kawai mutuwar zuciya ne kawai a daidai lokacin da mutane suke fita neman arziki sai ka zo ka share gadon ka ka kwanta sai ka gama annabi cewa yayi eh, Allah ya albarkaci yan kasuwa masu sammako Allah ya yi wa sammakon su albarka ba wuce ma cewa yake da safe ake kama fara wato idan rana ta yi wallahi firewa za ta <laughs> ba za ka iya samun ta ba don jikinta ya yi ƙarfi wannan yana nuna mana cewa da rana wayan tashiru fin nahar mutane suna yaduwa su watsu da rana saboda me lil ma'aish domin neman abin rayuwa mai zuwa gona ya je zuwa kasuwa ya je zuwa ofis ya je kowa dai mai aiki ya tafi lil ma'ayish shi yasa muka sa wuni amma in dare ya zaka samu gonakai ba kowa ofis ba kowa wato abin nan kasuwanni ba kowa shaguna ba kowa a makanikai ya dukansu ba kowa kowa ya saboda shi wannan lokaci ne na bacci amma da rana kowa ya fito lil ma'ayish domin samun abin rayuwa sannan ya ce wasu sana'a da kuma masu sana'a masu sassaƙa masu kafinta masu gyaran mota masu wane ne duk kowa za ka ga mai sana'a kowa ya fita da rana saboda haka shi yasa muka sa rana ta zamanto haka wal amali da kuma ayyuka za ka ga cewa masu aiki ma'aikata kowa zai fita wurin aiki da safe domin ya je yi aikinsa amma idan dare ya yi, za a rufe a tafi wal asfar da matafiya wanda yake su ma za ka ga yawanci matafiya da rana sun fi tafiya idan dare ya yi ana ya da zango domin a huta saboda a lokacin bacci yakan rinjaya ko direbobin manyan mota inda dai ba kwaya za ka rinka sha baka lalle za ka ɗan samu wani guri kaya da zango domin a samu hutu domin bacci yana nema ya rinjaya wannan shi yasa muka sa wuni ya zamanto don samar da waɗannan abubuwa don ku rayu don masana'antunku don ayyukanku don tafiye-tafiyenku sai muka mai da rana ta zamanto ita ne amma in kana neman a kwanta a huta to wannan sai dare to a cikin haka kuma waɗannan dare da ranar da muka sa mun sa su ne wali ya alamu adadin ayyami domin mutane su san diddigar wato ranaku sau haka yanzu muna da ranaku nawa bakwai akwai asabar akwai lahadi akwai litinin akwai talata akwai laraba akwai alhamis akwai juma'a to idan ba da rana ba da dare ba za mu gane waɗannan ba saboda ka in Allah ya sa dare tutur yaushe za ka gane juma'a ko asabar ko lahadi ba zai yi ba ashe kenan mu saka wancan ya wuce mu dawo da wannan shi kuma ya zo haka muke ta jujjuyawa to da wannan ne lita'alamu adadal ayyam domin kusan adadin kwanaki wal juma'i da kuma kusan yau juma'a ce wa shuhuri da kuma cewa kusan wannan watan kaza ne wal ayyam wal a'wam da kuma kusan cewa shekara kaza ne duk da dalilin dare da rana muka samar da wannan da wannan kuke iya sanin kwanakin sati da wannan kuke sanin juma'a ke fantacciya da wannan kuke sanin cewa wata yau kwanansa kaza kuma ya ƙare an shiga wani watan na daban da wannan kuma watannin za su kare cewa an samu shekara guda da wannan ake iya gane cewa kuma wani ya yi shekara guda ya ce kuma a gefe guda wa ya arifu mudiyil ajal kuma mun sa wannan domin mutane su sani kuma ajalinsu yana karewa mutane su sani cewa ajalinsu yana tafiya domin in an zo yanzu an ce watan kaza kaza ga watan kaza to sai a ce yanzu ka cika shekara hamsin ko ka cika shekara sittin ko ka cika shekara goma ko ka cika shekara ashirin to wannan yana nuna maka kuma fa mudhil ajal wato ajalin ka yana nan tafowa yana nan zuwa almadruba ajalin da Allah ya buga maka ya rubuta maka tun kana cikin mahaifar mahaifiyarka wanda aka rubuta yadda annabi ya faɗa wa an rubuta ajalinsa to wannan ajalin shine da yau da gobe ake iya gane zuwansa don haka a gefe guda dare da rana wata ni'ima ce ta neman arziki wata ni'ima ce ta abubuwa sannan kuma tana sanar da kai cewa lalle ajalin ka yana zuwa sa'annan wa bihi wato lidiyud da kuma wannan abin nan wato da kuma wannan ajalin da ake yi wato da yau da gobe ne wanda duk ya ci bashi wa'adinsa yake cika sai dama ka ce biyu ga wata to yanzu biyu ga wata ta yi saboda haka ka biya kuɗi da shi ake gane wannan wal ibadat da kuma waɗannan lokuta na watanni da yau da gobe ake iya gane lokuta domin akwai ibadojin da suke da watanni ka ɗauki cewa azumi da wata ake amfani ka ɗauki aikin hajji domin Allah ya ce ai shahar ramadana kaga kenan watan yin azumi watan ramadan da wata ake gane wannan sannan akwai ibadar aikin hajji wanda alkurani ya ce alhajju ashhurun ma'lumat shi hajji watanni ne sanannu da, da, da, da, da wata ake da yau da gobe ake iya gane wannan sannan akwai ibada kuma wanda ta shafi watannin har yanzu misali ana yin zakka a shekara watan da ka saba fitar da zakka nan zaka fitar yana da alaka da wata sannan mace mai takaba tana yin ibadar takaba da watanni mace mai idda tana amfani da watanni wajen yin ibadarta mm. waɗannan duka an san watanni domin su zamanto a haka to sannan akwai ibada kuma ta kwanaki wanda da kwanaki ake lissafinta ita ce duk inda kuka samu asabar lahadi litinin talata laraba alhamis to juma'a ba za a haɗu wata ibada ce wanda take ita kuma da ranaku ake yin ta sati-sati to sa'an nan kuma akwai ibadar azahar da la'asar da magariba da isha su kuma da tafiyar wuni da dare ake yin su wanda wuni zai tafo ya kai wani lokaci sai a ce a zahar ta yi zai tafo ya kai wani lokaci sai a ce ma la'asar ta yi zai kai wani lokaci da yake tsakanin raba dare da rana sai a ce ma magariba sai ya kai kuma lokacin da daren ya shigo sai a ce maka akwai isha haka kuma lokacin da shi kuma daren yake bankwana sai wata sallah ita kuma ta zo kamar a tsakani ka ganta kamar dare kamar rana ita ce wato sallar asuba kamar yadda magariba take kamar rana kamar dare to duk waɗannan da mudiyin ayyam Allah ya sa su shi yasa anan mala yake cewa hatta ba su suka ku da sauran abubuwa da kuke duk da watanni suke wato tafiya wal mu'amalat da kuma abin da ya shafi mu'amala ko mu'amala ta saye da sayarwa wanda zaka ga shine misali ka sai kaya an baka receipt watan kaza ga watan kaza ko kuma wani abu mai kama da haka idan ka ɗauki wannan mu'amala ta saye da sayarwa ita ma tana tafiya ɗan kasuwa zai iya karban kaya ce zai je balas a lokaci kaza wannan mu'amala ce ta kasuwanci duk da watanni ake gane ta da lokuta ake gane ko kuma mu'amalar da ta shafi auratayya ta ce wani zai aure a watan kaza duka wannan mu'amala ce ta tsakanin dan adam da dan adam wal ijarat da kuma wasu ayyuka da mutane suke yi ijara misali an baka ma gona gaba da zuwa yaushe za ka gama zan gama ijara ce an baka gyaran mota zuwa yaushe za ta gama gyaruwa ina jin da zuwa rana ce an baka dinki tela ne kai zuwa yaushe ijara ce za ka gama lokaci kaza an baka saboda kai kafinta ne ijara ce yaushe za ka gama zan gama zuwa lokaci kaza duk wasu ayyuka da ake sa musu ajali kuma a biya za su shiga cikin ijarat waɗannan abun duk da watanni da kwanaki ya sa aka muku ashe kenan ba ƙaramar ni'ima ba ce yau da gobe da wannan ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waje alnan laila wan nahara ayatai fa mahauna ayatan lai malai ce wa gairi zalika da wani haka wani haza saboda haka sai Allah ya ce litabtagu mun yi waɗannan don ku nema me za ku nema fadlan min rabbiku ku nemi falala daga wajen ubangijinku ah, makaniki da zai sa maka lokaci ko maganin mai ginin gida da zai ci maka ga lokacin da zai gama ko wanda zai gyara maka mota ya ce maka ga lokaci ko tela da zai dinka maka ya ce ga lokaci ko mai bada bashin kaya ga lokacin da za a biya shi ko wani mai wata mu'amala ta daban dukkan su gaba da ubangiji ya ce mun sa waɗannan ranaku da watanni da shekaru don ku ci gaba da neman falalar ubangiji haifi ma'aishikum cikin wato wajen neman abin rayuwa wa asfarikum da tafiye-tafiyenku wani abu zalika da makamancin wannan duka Allah ya waɗannan a cikin watanni kuma ni'ima ce kuma dukkan al'umma cikin waɗannan suke tafiyar da harkokin rayuwarsu da auratayyarsu da haifuwarsu da sunansu da neman kudinsu da gine-ginensu da duk abin da ka sani a waɗannan tsakanin ne ko a ce a wata kaza ko a ce a kwana kaza ko a ce a lokaci kaza ko a ce to mun muku wannan ni'imar inda mun riƙe dare shi kaɗai muka bar muku ba za ku ji daɗin harkar ba inda kuma wuni muka riƙe muka ajiye muku shi kaɗai tutur babu dare ba za ku ji daɗin al'ummar ba al'amarin ba shi yasa sai muka gwama mu dare muka fi alakanta shi da bacci da hutu rana muka alakanta ta da neman abinci da yin aiki da kuma sauran wasu ibadoji so banda wannan cikin hikimar da ni'imar halitta ko sanya dare da rana yace mu adada sirina domin kurin kasanin ƙididdigar shekaru wal hisab a wannan fa innahu law kana zamanu kulluhu نسقا واحدا da zamani Allah ya mayar da shi ya zamanto abu ɗaya ne tutur baya canzuwa wa usuluban mutasawiyan kuma aka yi shi akan tsari daidaitacce wanda ba zai karbi wani ba shi haka yake tutur lamma arafa shay'un min zalik da ba za ku iya sanin wasu abubuwa ba daga cikin haka wato sai mutane kawai su zauna dunkum haka ba wani taharruki ko babu wani abin da zai iya canzuwa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar wato a cikin suratul qasas inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmada gaya musu ya Muhammad za ku ban labari in ja'ala Allahu alaykum al-layla idan Allah ya sanya muku dare sarmadan tutur ba katsewa aka sa muku dare ila yawmil ta har zuwa ranar tashin alkiyama man ilahun ghairullah wani Allah ne wanda ba wane ne abin bauta wanda ba Allah ba ya tikun bidiya zai zo muku da hasken rana yanzu kaga inda Allah zai rike wato abin nan rana yanzu sai zamanto dare to da ku da gwamnoninku da malamanku da sarakunanku ba wanda ya isa kawo abin nan wato rana ba wanda ya ishe kawo ta in Allah ya ce na sanya dare ya zama shine tutur ba canji to ba ku da 'yan kimiyyar da za su iya samu muku rana ba zai yi ba ubangiji ya ce afala tasma'una ni ba kwaji ne ina magana ubangiji yana cewa ba kwaji ne ana muku magana ko kuna da wani ne wanda za ku kawo sai sake cewa kul ka gaya musu a ra'aitun kwaban labari in ja'ala Allahu alaikum nahara idan Allah ya sanya muku rana tutur sarmadan ta zamanto sarmad ba yankewa ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama man ilahun ghairullah wane ne abin bauta da kuke da shi wanda ba Allah ba ya'tikum bilailin wanda zai zo muku da dare taskununa fihi wanda za ku rinka samun bacci da nutsuwa a cikin sa in Allah ya kawo ni yasa wa zai zo da dare babu ubangiji ta afala tubsirun shin ba kwa gari ne ai kuna ganin daren to in na janye shi waye zai kawo muku shi sai ya ce wa min rahmatihi Allahu akbar Allah ya ce yana da garhamarsa da tausayinsa alaikum akan ku wa min rahmatihi yana daga rahamarsa shi Allah ja'ala lakum al-layla ya sanya muku dare wa nahara da wuni yace litaskunu fihi domin ku nutsu a cikin dare. wa litabtagu kuma domin ku nema a wunin min fadlihi daga falalarsa shi Allah wa la'allakum tashkuruna ko cewa ku za ku gode ma Allah wannan duka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muku wannan ko dan za ku masa godiya sanan sai fada a cikin wata ayar kuma ta daban a cikin suratul furqan Allah tabaraka wa ta'ala sai ke cewa tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yazakkara au arada shukura ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce tabaraka wato ya albarkanta ya tsarkaka ya ɗaukaka shine Allah tabaraka wa ta'ala allazi ja'ala wanda ya sanya fi sama'i a cikin sama burujan ta farko hanyoyi daban-daban wato Allah ya sanya buruj wanda yake cewa sama'i zatul buruj hanyoyi wato hanyoyi masu fadi Allah da ya sanya su a cikin sama wani guri yana cewa sama'i izatil hibuk da sama ma'abociyar hanyoyi Allah da ya yi ta haka sama yanzu ai kaga jirgi yana bi ne amma ai hanya yake bi da Allah ya yi ta da duwatsu da sarkakiya da kwaruruka da kwazazzabai inda jirgin zai bi ba zai biyu ba ubangiji haka ya yi buruj inda jirgi zai biya bulle kuma ya tafi taurari nan da duk kake ganin su suna tafiya kowace an mata hanya akwai titinta da take bi ranar nan da kake kallo an mata hanya akwai inda take bi take tafiya farin wata da yake tafiya akwai hanyarsa don Allah cewa kullum fi falakin yasbahu kowanne da ka sani akan sa yake tafiya wannan Allah kenan da yi wannan hatta network din da kake kallo na waya hanya ce a sama wallahi ga dama zai dagula network da haka sai kawai ku saurara sai lokacin da ya dawo bayar da ka iya saboda tafarki ne na ubangiji duk waɗannan abubuwan akan iska suke tafiya sai lokacin da network din ya ga dama shi yasa Allah in ya ga dama duk sai ya rikirkita in ka hau jirgi ba ka da tabbas don network din zai Allah ya rikirkita sa sai ya shi kenan sai dai a rinka baka labari ana cewa wato jirgi yanayin ba kyau an shiga wani yanayi sai a ce seat bell kowa ya ɗaura bell ɗinsa bell ba shi ne matsayar ba sai dai ka ɗaura kawai ka tantance kanka amma wallahi seat bell ɗin shine Allah shine kawai bai iya kare mutane saboda haka sai ya ga dama in ya dan rikita network din kawai sai ka ji jirgin yana girgiza wani wanda bai taba hawa jirgi ba to galon da jirgi yake yi kusan ya bi na mota gargadarsa don gabaɗe duk girman jirgin nan sai ya girgiza yadda san mota ta rinka shiga ramuka tana tana tana gajau gajau haka za ga jirgi kaga kenan network ne wanda ubangiji shine ya san abin da yake ciki to kaga eh, yanzu idan ka riga ka tashi sama ai kana kasa ne ka san akwai gabar akwai yamma akwai kudu akwai arewa amma an tashi sama ina kake gane nan kudu ne nan arewa ne kana cikin jirgi ba ka iya gane wannan sai dai kawai ta tafiya da kai shi ma watakila pilot din kawai sai dai ya sarrafa shi da kwamfuta yana ganin map ɗinsa kawai yana tafiya shine kawai wannan Allah shine kadai da wannan ja'ala fis sama'i burujan ya ga dama sai ya tsuke hanyoyin network sai ya tsaya kai ta surutu kai kai network ya ki tafiya datar ka kaza da kaza network din bai da kyau Allah ne ya ga daman haka ubangiji yace na yi muku wannan wato na sanya muku kuma rana sirajan ta zamanto fitila mai haske wa kamaran munira sannan na sanya farin wata shi kuma mai haskakawa ya yi amfani da wato rana ce sirajan wato fitila ce saboda tana da haske mai ratsa idanu mai kashewa mai dishe mai dishe abin nan karfin idanu Munira shi kuma farin wata sai aka sa hasken sa munir ya to ba mai dishashewa ba mai dishe idanu ba an gane da haka farin wata za ka iya zura idanu ka kalle shi idan ba ya shiga zazzafinsa ba amma idan ya shiga zazzafinsa lalle babu shakka manzo ya ce karku kalle shi akwai hadisai da maganganu da dama akan cewa kallon yana iya cutar da idanu kaga a lokacin da bai da haske kenan kuma zai iya cutarwa amma a lokacin da yake da haske ba zai cutar ba haka kuma rana ita in ka zura mata idanu za ta cutar da kai shi yasa aka sa ta sarajal shi yasa wani gurin Allah ya ce ja'ala shamsa diya'an hasken ta diya'un ne mai ketawa ya shiga idanu ya kashe maka hasken idanu ko ya sa maka wasu abubuwa wa kamaran muniran da kuma farin matashi kuma mai haske wanda haskensa baya cutar da idanu sai Allah ya ƙara da cewa wa huwa allazi ja'ala al-layla shine wanda ya sanya dare wannan har ya sanya wuni khilfatan wato masu bai baimayan juna wannan ya zama khalifan wannan wannan ya zama khalifan wannan wannan ya maye gurbin wannan wannan ma ya maye gurbin wannan ubangiji ya ce na sanya wannan wato liman arada ga wanda yake nufin an ya zakkara ya tuna Allah au arada shukura ko kuma yana nufin ya mana godiya wato yanzu duk wanda ya kalli rana ya kamata ya gode ma Allah wanda ya kalli farin wata ya gode ma Allah saboda Allah ya masa wata ni'ima sannan Allah ya saki faɗi a wata aya yace wala fukhtilaful layli wan nahari cikin suratul mu'min wato Allah shi ne wanda ya sa sabanin dare gare shi dai sabanin dare da wuni yake domin ba sa iya haduwa lokaci guda in kuka ga dare yayi a lokacin da rana take to abu ya baci yanzu haka ga rana nan tarwar ana kallanta sai kawai mutane su ga duhu to akwai magana. saboda kowanne bin dan uwansa yake a wannan sabani shine rahama dare kada ya haɗu da rana rana kada ta haɗu da dare shine rahamar ku amma idan lokacin da farin wata ya kamata ya haske sai ya zamanto cewan ya yi duhu nan ma matsala ce wani abu ya faru shi ya zaɓin Allah ce idan an samu wannan to sai ya zamanto cewa mutane su yi ta sallah har sai Allah ya yayi wannan abu kenan kaga akwai wata musifa a ciki haka nan Allah ya faɗa har yanzu wato a cikin suratul zumar ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wato yukawwiru al-laila 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-laili wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwa al-'azizul ghaffar ya salam ubangiji yace shine wanda yukawwiru al-laila 'ala an-nahar wato Allah shi ne yake saka ko ya rage dare akan wuni ko ya sa dare akan wuni hakanan kuma ya sa wuni akan dare wa sakhara shamsa ya kore muku rana wal kamara da farin wata waɗannan duka suna da alaka da yau da gobe da irin ni'imar da ɗan adam yake rayuwa a cikinta saboda dole ka rayu da rana wana rana yana juyawa akan ka dare yana juyawa akan ka sannan an fore maka ranar an fore maka farin wata ganin su kawai kake suna aikin su baka sanya suke ba Kullum ya jiri Allah ce kowanne yana gudana ne li ajali musamman zuwa ga wani ajali da aka ambata masa Allah ya ce ala ku saurara huwal azizul ghaffar mai wannan aikin shine mabuwayi Allah al ghaffar mai yawan rahama ya faɗa har yanzu a cikin suratul an'am waɗannan duka abin da yasa ake ta jero waɗannan ayoyi saboda a nuna maka ni'imar dare yadda Allah baraka wa ta'ala ya yi maka ni'ima ce mai girma ko da hankalinka bai kai akan don mutane kawai an ambaci ni'ima abin da suke kallo ne kuɗi samu kuɗi wayan kawai duk abin Allah ya kenan ya tsaya akan kuɗi shi kuɗi kawai ne ni'ima asali ba kuɗi musifa ce a mafi rinjayar lokaci yawwa Allah yana nuna wannan cikin suratul abin nan an'am wato abin nan cikin suratul zuma yana cewa falikul isba'i a cikin suratul an'am kai falikul isba'i wa ja'ala al-layla sakanan wa shamsa wal qamara husbana zalika taqdirul azizil alim ubangiji yace falikul isba'i mai tsago asuba kaga ana cikin dare sai Allah ya tsago asuba yayi a ce maka asuba ta yi ya aka yi asuba ta yi kai dai baka sani ba asuba dai ta yi wa ja'ala al-layla sakanan ya sanya dare wajen nutsuwa da bacci wa shamsa wal qamara ya kuma sanya rana da farin wata usbanan masu bibiyar juna zalika wannan taqdirul azizul alim kaddarawa ce ta mabuwayi masani ne Allah ya faɗi a cikin suratu yasin har yanzu yana magana dare da rana ya ce wa ayatul lahumul lailu naslahu min unnahara fa idza hum muslimun والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ياسين kenan. yace akwai aya a gare ku ko aya ce a gare su shi dare sai na sanya shi naslaku min unnahara daga shi ne muke shafe wuni sai mu sa duhu wato ana cikin ganin hasken wuni ana ta tafiya sai a zo da dare naslaku sai kawai mu rufe hasken sai duhu ya dawo shi kenan dare yayi ya ake yi wannan wata riga ce ake sawa a ce an cire ma wuni kawai yanzu ko an sama farin wata shi kenan sai ya zama ya duhunta duniya wannan Allah ne ya san yadda abubuwa suke Allah ya ce idan mun shafe wannan wunin da dare fa idza hum muslimuna sai ga sunan cikin duhu baki kirin ubangiji ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrilaha rana tana tafiya ga matabbacinta wato inda muka kaddara mata ta je ta fara zalika taqdirul aziz alim wannan ita ce kaddarawa ta Allah mabuwayi masani summa innahu ta'ala sa'annan sai Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala al-laila ayatan ya sanya dare ne ya zamanto aya ma'ana shine alamatan yuqrafu biha wata alama ce wadda ake sani da ita daga dare ya zo kowa san dare yayi alama ce wanda ake sanin iko na ubangiji wa hiya zalabu wa zuhurul kamar fi wato shine wani duhu a cikin duhun kuma zuhurul kamar fihi sai wata ya bayyana a cikinsa to sai ana, ana ganin haske amma hasken da ba zai iya kaiwa irin na rana ba walin nahari alamatun ita ko wuni tana da wato rana ko wuni yana da wani alama wa iya nuru shine haske an gane wa zuhuru shamsi wato annira tafi da bayyanuwar rana da take haskakawa a ciki wato kowanne da nasa alama farin wata yana da alama wanda da wannan alamar ake iya saninsa don in Allah bai kawo duhun dare ba za ka iya gane akwai farin wata ba alamar za a san da farin wata ya bayyana sai in duhun dare ya zo an gane alamar kuma babu farin wata sai rana shine bayyanuwar wani haske wanda zai haske duniya dole ya disha shi farin wata sai a neme shi a rasa shi ba zai iya bayyanuwa a gane shi ba sai idan duhun can ya zo sannan ake gane akwai farin wata amma inda rana za ta ci zama da haka yanzu aka yi ba mamaki farin wata yana nan a sararin samaniya nan amma baka isa ka ce ga inda yake ba amma rana tana faduwa a zo da dare za ka gane watan nan a gabas yake ko a yamma zai bayyana saboda bayyanuwar wannan duhu to shikenan alamar rana kuma wani ɗan haske ne zai fara ketowa a cikin duhun dare sai a ce maka alfijir daga nan sai gari ya fara sha daga nan sai jaje-jaje ya fito to daga nan wannan jaje-jaje in ya fito sai kuma haske mai karfin gaske sai ya cika duniya shine gari ya waye kuma rana ta bayyana shi yasa malai ce farin wata yana da alamominsa rana ma tana da nasa alamomin wa fawata baina diya'il qamari wa diya'i shams amma akwai nisa a tsakanin hasken farin wata da kuma hasken rana wannan kuma an sa bambancin ne liyurafa haza min haza Allah ya yi wannan domin ka san wannan daga wannan daga ganin wannan hasken ka san na farin wata ne daga ganin wannan hasken kuma ka san na rana ne saboda ka san wannan da wannan shi yasa muka bambanta haske hasken su amma kowanne za a iya kiran su haske don cewa ake farin wata yana haske cewa ake ranar nan ta fito da haske kaga dukkan haske ne amma kowanne yana komawa gare shi wato kowanne nasa hasken yana komawa wato gare shi wannan hasken daga kaleka zaka ce na farin wata ne wannan hasken daga kaleka zaka ce na rana ne saboda haka da ko baka bude daki bayan ka leka zaka ce rana ta fito abin da nuna maka rana ta fito hasken daga ka leka kuma da daddare zaka iya gane cewa wannan to farin wata ne ya fito saboda wannan hasken na farin wata ne kowanne mun sanya masa irin nasa alama ubangiji sai ya ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an Allah shine wanda ya sanya rana ta zamanto wato mai haske wal qamara nuran amma farin wata muka bashi annur wato shine hasken da bai cutaswa amma ita rana hasken ta yana da kaifi yana da karfi yana shiga idanu in ka kalle ta wa qaddarahu manazila sannan muka kaddara mu farin wata masaukai ila qaulihi ta'ala har zuwa fadin Allah da yace la ayatin liqaumin yattaqun wannan aya ce ga mutane masu tsoron Allah kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce yas'alunaka anil ahilla suna a kan jaririn wata kul gaya musu iya mawaqitu linnas ita lokuta ce ga mutane wal da kuma lokacin yin aikin hajji wannan na nuna maka cewa wato Allah ya sanya waɗannan abubuwa ni'ima ce mai girman gaske wanda Allah ya yi wa mutane قال ابن جريج عن عبد الله بن كثير في قوله فمحونا آية الليل daga Abdullahi ibn Kasir yake cewa da Allah ya ce muna shafe ayar dare sai muka sanya kuma ayar rana ita kuma abin gani kala ai ma'anansa shine zulmatul laili duhun dare muna shafe shi wato wasu dufatun nahar da afkuwar wuni sai mu shafe hasken dare sai mu shafe wato duhun dare kai idan rana wuni ya bayyana to sai mu shafe mu kore duhun wancan daren da hasken wannan ranar an ابن جريج cewa مجاهد shamsu الشمس آية Rana ita ce ayar wuni. wato duk inda ka ga rana aya ce kawai da take nuna maka yanzu a cikin wuni ake ba a dare ba Walƙamaru shi kuma dare a wata ayatul laili shi ke nuna maka alamar cewa dare yayi waɗannan abubuwa guda biyu kowanne yana nuna alamar ɗaya ɗan uwansa ne rana in ta fito tana nuna maka alamar a wuni ake haka kuma idan farin wata ya fito yana nuna maka a dare ake wa ma'auna ayatan laili Allah ya ce sai muka shafe ayar ita daren kala sa shine sawadul laili fil qamar sawadul ladhi fil qamar wato sai muka shafe wani duhu da ke cikin shi farin wata wa kadhalika khalaqahu Allah ta'ala domin haka Allah ya halicce shi farin wata an halicce shi da wannan duhu amma yaye shi muke kamar yadda ibnu jurayj ya faɗa kuma magana daga dan Abbas yace kana al-qamaru yudhi'u wata ya kasance yana haske kama tudhi'u ushamsu kamar yadda rana take haske wal qamaru ayatul layli shi kuma wata aya ce ko alama ce ta dare wa shamsu ayatul nahari ita kuma rana alama ce ta wuni fa ma'auna ayatul layli Allah ce sai muka shafe wato alamar dare shine sawadul ladhi fil qamar duhun da yake cikin wannan wata din sai muka shafe shi وقد روى أبو جعفر بن جريج عن طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب wannan bawan Allah ya tambayi Ali ibn Abi Talib Amirul Mu'minina yace ya Amirul Mu'minina ma hadhihi al-lakhtata al-latqa allati fil qamar yace me wannan wani baƙi da ake gani haka a cikin farin wata an gane sawat shine lakta wato da yake cikin wata haka kawai in ka zuba wa wata sai ka ga kamar wani zanen baki baki ko wani abu baki baki a cikin sa kuma gashi yana haske sai tambayi amirul mu'minin yace me wannan shi ma watan ne ko me yake faruwa fa kana sai amirul mu'minin ali ibn abi talib sai yace masa wai hak yace kaito amma takra'ul qur'ana kai baka karanta alqur'ani ne baka ji Allah ce fa ma'auna ayatan layli ba sai muka shafe wannan duhun watan fa hadhihi mahawahu wannan ita ce mahawun da Allah ya ce ya shafe cikin farin watan qala qatada fi qawlihi fa ma'auna ayatan layli kunna nuhaddisu an ma'awul ayatan layli yace mun kasance muna zance akan menene fa ma'auna ayatan layli sai aka samu shi ayatan layli din nan ita ce sawadul kamar allazi fihi wannan bakin da yake cikin farin wata shine mahauna waje alla ayatan na hari mabusara muka sanya rana alamarta ta shine gani kiri-kiri ai muniratan mai haske wa khalaqa shamsa an wato anwara min alqamar wa azam sai muka sanya rana wato ita ce tafi wata haske kuma ita ce tafi girma haka muka yi ta wannan shine kamar yadda aka ruwaito daga dan Abbas cewa ja'alna ayatan laili wan nahari ayataini ay lailan wa naharan shine an sa wuni da da dare haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce su ya mai da su ayoyi ga mutane wanda suke amfanuwa kamar yadda muka ambaci amfanin su a baya duk duniya gaba ɗaya tana tafiya ne akan wannan tsari na rana da farin wata da kuma yadda ake tafiyar da mu'amaloli iri daban-daban Allah ta baraka wa ta'ala anan ya ja hankulan mutane ne domin ya nuna musu ni'imar da ya musu ta dare da rana da kuma amfanin farin wata da wato rana tare da cewa a cikin yadda Allah ya haskaka su ya ajiye su akwai wani amfani na daban wanda bamu ambata ba wanda suke wa mutane ranar da farin wata, kamar yadda wasu suke kallon misali wai farin wata yana samura ne ake cewa ko menene hmm. ko kuma yana sa abin nan zazzabi ko wani abu dai daban to an ɗauko wani abu ne aka canza shi da wani abu yawa akwai lokacin da farin wata in an kalle shi zai iya ba da cutarwa shine lokacin da ake cewa an kama farin wata yana wannan duhu wannan jajajajen ka rinka kallonsa to zai iya haifar maka da matsala amma yana hasken sa ba abin da yake cewa don haka ma shi yasa Allah sanya shi nuran walalla idan mun samu dama ma sake ma yi magana akan wannan al'amarin domin a gane shi da a bayyane insha Allah yanzu kan lokacin mu yayi saboda haka za mu tashi za mu kuma mu ajiye a nan sai kuma haɗuwa ta gaba insha Allah muna roƙon Allah ya ɗauke mana wannan annoba kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala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 ya eh